الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا ɗaya ga watan zulhajji shekara ta 1431 <clears throat> hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne dace da da da da nawa ne ga wata yau bakwai bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wanda littafin na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama a wanda yau shine darasin mu na na 20 da na 21 darasi na 21 za mu tashi akan rukuniyatul Fatiha wa fada'iluha haka ne yau za mu tashi akan magana akan rukuniyar wato Fatiha kasancewar fatiha rukuni ce a sallah da kuma falalarta malam yake cewa wa kana sallallahu alaihi wasallam يعظم من شأن هذه السورة فكان يقول أنيكم yawwa na'am ni sai dai na ji jikina ba ne kamar dai mun to amma tun da aka yi shiru sai na ce to na Allah ni din ne ba a daidai ba za mu tashi akan naskhul qira'ati wara al-imam fi jahriya ko haka ne yawwa mala yake cewa naskhul qira'ati wara al-imam fi jahriya soke karatu a bayan liman fil jahriya akan sallah da suke a bayyane kamar bayan mutum yana bin neman sallar magariba ko sallar isha'i ko asubahi to ba zai yi karatu a bayan neman ba to bari mu ji me zai faɗa wa kana sallallahu alaihi wa sallama qad ajaza lil mu'tammina an yaqra'u biha wara al imam fi salati al jahariyya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yayi izini ga mamu su ne mu'tammina an yakra'u biha su karanta fatiha shine biha الضمير هنا يرجع إلى Fatiha. ya musu izini su karanta fatiha a bayan liman ko da a sallah ce da ake yin karatu a bayyane haisu kana fi salatin fajr wata nan ya kasance a sallar asubahi faƙara'a sai annabin ya yi karatu fasakulat alaihi alƙira'a sai karatun ya yi nauyi ga annabi yana cikin karatu sai karatun ya masa nauyi falamma faraga yayin da ya gama karatun ya idan da sallah ƙala sai ya ce la'allakum takra'una khalfa imamikum ko dai kuna yin karatu ne bayan liman ɗinku ka duba mu'jiza ta alqur'ani shi yana yin sallah yana karatu sai ji karatun nasa ya masa nauyi to sai jikinsa ya bashi cewa to ko dai shi din in yana yi kuma duk ana yi a bayansa shi ne ke tambaya ko dai kuna yin karatu a bayana kunna na'am hazzan sabai suka ce eh muna yi hazzan abinda ake nufi da hazzan wato muna sardin karatu muna zubo karatun haka da sauri-sauri fi sur'atin wasu ijari idan yana yi su ma suna ɗanyi da ɗan sauri-sauri haddan ya rasulallah muna yi tabbas kala sai annabi ya ce to ga doka la taf'alu kada ku sake aikatawa ku dina illa an yakra ahadukum bi fatihatil kitab ku kula da wannan magana ce ku bari sai dai in ɗayan ku zai karanta fatiha ne yanzu anan duk wani karatu da za a yi in dai bayan neman ne to in dai ba fatiha mutum zai karanta ba to bai halatta ba kenan ko la taf'alu illa an a ahadukum bi fatihatil kitab kakku sai dai in ɗayan ku fatiha zai karanta فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها باب صلى وند بيكرن تفاتها با yanzu anan gurin muka fahimta a cikin wannan hadisin na'am me yake nuna mana wajabcin karatun fatiha wajabci yanzu mu tsaya daidai bayan daya yanzu wannan hadisi yana nuna mana wajibi ne a karanta fatiha ha wajibi to ta ina nuna wajibcin ta eh, babu sallah ha to ke ku rike wannan magana da kyau insha Allah za mu zo kanta an jima kaɗan to sana hadisi me yake nuna mana na'am hanin karatu sura a bayan liman kenan idan kana bin mutum sallah yana yin karatu to kai ba za ka bi shi ba yanzu irin abin mutane dinnan suke idan liman yana karanta surar da suka iya sai su rinka yi tare kaga wannan bai da kyau bai da kyau wannan ba daidai bane la yajuz kuma hadisin yana nuna mana ashe za a iya yin karatun fatiha ko da liman yana karatu a bayyane to sai ku shirya amsar da za ku bayar akan faɗin Allah madaukakin sarki wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun kun ce za a karanta ko kai wannan hadisi sahihi ne imam bukhari ya fi da shi a cikin juzul qira'a khalfal imam anan nake wa kaina wasiya da dalibai ah, alhamdulillah ni ina da littafin amma wanda bai da shi yana da kyau ya same shi in dai matsalar karatu ne a bayan liman to akwai dan karamin littafi da imam bukhari bai wuce wannan sifat salatin nabi din ba wannan juz'ul qira'a khalfal imam gaba ɗaya yana magana ne akan hukuncin yin karatu bayan liman shin za a yi ko ba za a yi ba ya kawo hadisai kuma dama aka ce ma littafin imam bukhari ne ai ka gaba magana da aka ka shi zai warkar da kai kwarai da gaske akan wannan matsala ta shin za a iya yin karatu a bayan liman ko ba za a yi ba hadisi ne ingantacce su dara kudani sun fadda shi da su imamul hakim da imamu tahawi da tabarani a cikin asabir da imamul bayhaqi da imamu ahmad da ibn Hassan ma a cikin littafinsa al-muhalla ta hanyar muhammad ibn ishaq daga makul daga mahmud ibn rabi daga ubada ibn sabit wannan hadisi ne isnadin salafiyayye ne yana da wasu wasu hadisan da suka goyi bayansa an gane ko wasu riwayoyin da suke da karfafa shi imam bukhari ya da su da imam bai da imam ahmad rahmatullahi alal jami cewa nana aisha take cewa afwan wani mutum yake cewa cikin sabon manzan Allah annabi ya faɗa mana cewa la'allakum taqra'una wal imamu yaqra'u annabi ne tambaya kai kuna yin karatu ne lokacin liman yana karatu sai sahabbai suka ce inna la naf'alu eh muna aikatawa sai annabi ce to fala taf'alu ku daina illa an yaqra ahadukum li fatihatil kitab wannan hadisi ingantacce ne kamar yadda malam albani ya faɗa Allah ya masa rahama da isnadi karbabbe akwai wata riwayar ma da shi annabi yake faɗa riwayar Imam Ahmad yake cewa ta ƙarauna khalfi shin kuna yin karatu a bayana ne suka ce na'am annabi ce fala falu illa bi ummil kitabi kar ku yi sai dai in fatiha ne kar yi sai dai in ne malamai suka ce um, kamar yadda imam al-khattabi ya faɗa cikin ma'alimu sunan wannan hadisi nassi ne karara ji imam al-khattabi da yake nuna wajibcin karatun fatiha ga wanda yake bin bayan liman dama wanda yake shi shi kadai kan amin babu aula wanda yake sallah shi shi kadai ai shi fi cancanta ma a ce wajibi ne karatun fatiha ko to shi imamu al-khattabi cewa yi wannan hadisi nassi ne karara da yake nuna mana wajabcin karatun fatiha ga mamu da ya sallah a bayan liman sawa'un shi liman din nan karatun bayyanawa yake ko kuma boyewa yake sai shi imamu al-khattabi din yake cewa to amma wannan matsala ta karatun fatiha a bayan liman malamai sun yi sabani an waito wasu daga cikin sahabbai suka ce dole ne ma sai an yi karatu a bayan neman wasu kuma an ruwaito daga cikin sahabban ba sa yin karatun a bayan neman ɗin ina so ku fahimci matsalar sosai don akwai wato ɗauki ba daɗi da ce ni na ci a cikin yawa yanzu mun ji ta cikin sahabbai ko wasu sun ce me wajibi ne wasu kuma ma ba sa yi in sun zo bayan neman ɗin shiru suke yi to ko kuma sun yi riko ne da fadin Allah wa idza quri'a alquran ke wa ansitu la'allakum turhamun to malaman fiqh su kuma da suka zo suka tarin da wannan matsala ta sahabbai sai su ma suka rabu da irin su imam makhul da auza'i da imam shafi'i da abu sauri su kam a wurinsu suna da ra'ayin cewa wajibi ne mutum sai ya yi karatu bayan neman wajibi ne da imamul auza'i da sai imamul makhul da su abu saur wajibi ne a yi karatu a bayan neman in ji kana bin neman sallah dole ne sai ka yi karatu bayan shi karatun fatiha kenan a cikin sallar da ake bayyanawa da wacce ba a bayyanawa ka jira ra'ayi na ɗaya ra'ayi na biyu shine ra'ayin su imamu zuhuri da su imamu malik da abdullahi bin mubarak da imam ahmad ibn hanbal imam ahli sunna wal jama'a da su imam isaac ibn rahuya malamin imam bukhari suka ce maganar wajibcin karatu bata taso ba za a ce dai mutum ya yi karatu idan liman ya yi karatu a ɓoye amma in dai liman ya bayyana karatu to ba za ka bayyana ba kai ba za ka yi ba kun gane wannan ra'ayi wa zai bambance mu tsakanin ra'ayin can na farko da na biyu na'am ra'ayin farko me aka ce na'am wajibi ne karatun fatiha a bayan liman ko a bayyane ko a ɓoye ra'ayin farko kenan na biyu ba in ya bayyana in a sallah bayyana yanzu kamar isha'i ko magarba ko asuba ba za ka yi ba sai dai inda ya ɓoye ma'ana in dai a bayyane ne in a bayyane ne ba za ka yi ba in kuma a ɓoye ne za ka yi akwai malaman da suka tafi akan an shar'anta yin karatun fatiha a bayan neman ne in a sallah ta bayyane ce banda a yan sallah koye ce banda ta bayyane imamu shafi'i yana da wannan ra'ayin amma ra'ayinsa na farko ne ma'ana tsohon ra'ayinsa shi yana ganin ana yin karatu ne a bayan liman idan sallar koye ce amma in sallar bayyane ne ba ra'ayi ba ra'ayinsa na farko wannan ra'ayinsa na biyu kuma shine wanda muka faɗa na ƙarshe kenan cewa dole ne sai an yi karatu wannan ra'ayi guda biyu kenan akwai ra'ayi na uku ra'ayin sufyan ibn sa'id ne tsauri da da shi da wasu cikin malamai suka ce ba a karatu bayan liman kwata-kwata ko ya bayyana ko bai bayyana ba suka ce saboda annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam man kana lahu imamun fa qira'atul imamu imami lahu qira'a su abu hanifa ko babu ma kwata kwata karatu bayan liman me ake da bukata kurin kai Allahu akbar kai shiru ka jira ikon Allah suka ce saboda akwai hadisi da ya zo an ce duk wanda yake da liman to kira'an liman ta wadatar ba sai ya yi karatu ba wannan hadisin hadisi ne mursali hadisi mursali an ce hadisi mursali hadisin da aka jefar da sahabi ta bi iya ce annabi ya faɗa to amma aka samu mursali sahihi wannan yana daga cikin hadisai mursalai sahihai kamar yadda bayani zai zo kai insha Allah ta'ala to amma ku kula da hadisin man kana lahu imamun ko fa qira'atul imami lahu qira'a wanda yake da liman to karatun liman din kamar karatun sa ne kun je da hadisi yake shi ko ra'ayin Abu Hanifa ba a yin karatu indi a bayan neman ne shin da wannan ra'ayi na abu halifa da wannan hadisin sun dace sun dace to wasu sun ce na abu sun ce akwai bambanci to bari in fara da asabu yamin ya dace na'am na'am ta wace fuska kuma kuna tare da ni kuwa saboda abu hanifa fa ya saki inji ne ya ce kwata-kwata ba a karatu bayan liman kuma ya kawo hadisi me da cewar eh. to ta yaya dace me hadisi yace bada ma da hausa duk wanda yake da liman karatun liman din shine shine karatu a wajen ko to kun ji dan wace fuskar dacewa kenan to man nura kai kuma kace bai dace ba na'am to kaji shi cewa ya hadisi yana bayani ne akan yayin da liman yake ne yake bayyana karatu ka saurari karatun liman ba sai kai ba ranar da baya bayyana ba ranar da baya bayyana ba sai kai to ku sauran jama'a da ni da ku wa ake goyon baya anan a wa ake goyon baya wannan na hannun hagu to me hujjaka to ya ce wai yana da hujja ibnu taymiya da yazo kan wannan matsalar sai ce ne haka nake so ya kawo wannan hadisin malam na'am ya na'am na'am idan ibn taymiya ce idan ka zo kana da limami in ana bayyana karatu ka saurari liman ɗinka mhm. in kuma gurin da ake boyewa ne sai ka yi karatu tun da dai baka jin to malam za ka yi wani motsi to kaji ya kawo aya kuma ya ce a da ka dai ya ce <laughs> ya ce wannan hadisin ya dace ne da faɗin Allah ko idza quri alqur'anu bas in ala karatun qur'ani ku saurara to yayi kyau to yayi kyau akwai wata makama da ya kamata a kama wannan mutumin ban sani ba ko wani zai iya tafke shi kai ka gano me makamar na'am wato ayar da ya kawo bata togace wani bangare ba ba ji ba ba ta istisna'i ba ta kebance wani ba idan ana karatun wurin eh to to to ina cikin sallar ne fa idan a cikin sallar ne abinda za a fara da shi wancan hadisi da wannan malamin ji bayani ta me yawwa na cewa idan ya zama cewa ana yin ta ana karatu a bakari eh kai za ka karanta fatiha ne sai kuma ka ci gaba da sauraron da shi ba hadisi bai kawo ba ba an kama da ya ce da da da to ai wannan shine abin da ya faɗa kai kana taimako wani ba kana so ka yaƙe shi baka sani ba na'am na'am eh tun da aka ce a saurari karatu to kaji kaji da cijo kaji da cijon nan kaji magana da tawa ko to ai shi da cijon cewa yi eh, magana aya tana nan da Allah ya ce a saurara ba sai an ji ba za a saurara eh to in an ji za a saurara to yanzu shi wannan bawan Allah makamar da nake so kama shi ne kaga ya ce mana man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a ko yana goyon bayan hanafiya ila dan hanafiya ne <laughs> cewa idan kana da liman karatun liman shine ka ya ruwa ya da ko aya yanzu shi abu hanifa fa cewa ya ba a karatu kwata-kwata bayan liman ko ba ka bane to sai kawo mana aya wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ku saurara kaga dattijan nan abin da yake so ya nuna to a nan yanzu kai mai hujjar ka ta hana yin karatu a sallar ɓoye ko menene hujja ta hana ka hana mamu ya yi karatu a bayan limaminsa alhali sallah ɓoye ne mai hujjar ka shi ne dai wannan hadisin mana mana mana to kun ji abin da yace su yi shi hadisin wani cewa yayi in dai kana da liman to qira'an liman qira'ar ka ce yace a cikin hadisin ba ce qira'an liman ta ka ce in a bayyana ba in a boye kuma ba ta ka bace ba Wani ka ji abin da yace an kuma ya kawo aya a cikin eh yace wanda za ku da alquran fasal na'am in ana karanta sai an ji to shine ai yace hadisi kuma ya zo ya ce in kana da liman in dai kana da liman karatun liman shine karatun ka hadisi sai nuna cewa in kana jin karatun a a hadisi bai faɗa haka ba to yau dai za a fafata to wannan abin da nake so ku gane alhamdulillah wannan jayayyar ita ce aka yi tsakanin abu hanifa da sauran malamai shi abu hanifa yana da ra'ayin ba za a yi karatu ba a bayan liman to amma a tsakani da Allah idan muka duba hadisin duba na kwarai hadisin bai dace ma da ra'ayin abu hanifan ba dan shi abu hanifa hana karatu yayi yanzu a cikin wannan hadisin akwai hani dan an ce man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a wanda yake da liman karatun liman kira'a karatun sa ne an ce kada yi karatu to don me Abu Hanifa zai hana dan me zai hana kaga babu hujja to a nan kaga an rabce wannan matsala ɗin kenan dai magana ta cewa wannan hadisin za a dogara da shi ne akan hana mutum karatu mutlaƙan a bayyane ko a ɓoye bayan liman wannan hadisin la ya dullo ala alal man'i baya nuni akan a hana mutum karatu kuma yadda wasu malamai din suka tafi akan hanawa din amma kuma gaskiya ba zai hana ba amma dai yana nuni ne akan cewa kira'ar liman ta wadatar da kira'ar mamu ko da bai ba in ya ga dama in ya ki ma ba matsala ina fata ana fahimta to wai kimin me ake so a ce ana so a ce ko da bai ma yi karatun ba dai sallar sa dai ta yi dai saboda liman ya yi masa karatu to amma hukuncin karatunsa shi mamu za mu ɗauko ne daga wasu hadisan daban na waje to ra'ayin da ya fi dacewa cikin waɗannan ra'ayuka guda uku wanda ya fi daidai shine wato ra'ayin tsakiya ra'ayin da yake tsakatsaki ra'ayin su imamu shafi'i Allah masa rahama da waninsa um, su ba sa ganin cewa wajibi ne kasa yana da ra'ayuka imamu shafi'i yana da na farko yana da biyu a nan muka ce a ra'ayin farko malaman farko da imamu makhul da auza'i da shafi'i da abu saru suka ce labudda min an ya kara a khalfal imami fi ma ya sharu bihi wa fi ma la sharu za a yi karatu kan bayan liman ko an bayyana ko ba a bayyana ba to ra'ayin da ya fi dacewa shine ra'ayin imamu shafi'i Allah masa rahama da yake ganin cewa ba wajibi ba ne ba dole dole bane tilas yin karatu din amma a yafi aka ce babu abin dogaro ma da cewa wajibi ne karatun fatiha din a cikin sallah in ba wannan hadisin cewa da aka yi la salata liman lam yaqra bi fatihal kitab ba wannan shine kadai hadisin fa da aka dogara da shi na cewa karatun fatiha wajibi ne to kafa hujja da wannan hadisin na la salata liman lam ya kara bi ta kitab cewa dole dole ne karatun fatiha wannan istidlali din akwai ta cewa akai wasu malamai sun ja suka ce malamai suna da ka'idoji na usulu kuma a cikin littafin usulul fiqh akwai ka'idoji da suka tabbatar da samuwar sabanin haka din suka ce annal istisna'a min hukumin yadullu ala naqidihi fa hasb wala dilalata lahu ala ziyadati hukumin duk lokacin da aka yi togaciya aka yi togaciya daga wani hukunci kada a yi kaza sai kaza kun ji ko kada a yi kaza sai kaza to wannan fa baya nuna wajibcin wannan abin da aka kemance din annabi ya zo ce karatu kuke yi bayana ko suka ce eh yace to ku daina sai dai fatiha cewa dai sai dai fatiha wannan yana nuni akan wajibcin karatun fatiha eh tambaya nake yanzu bari mu buga muku misali da hausa za ku iya ganewa ashe kuna zuwa masallacin nan da kuɗi a jifanku kuka ce eh akar makalla muna zuwa sai na ce to daga yau ku daina sai dai in za ku taho da goro yanzu a nan wannan maganar tawa tana nuna cewa dole ne gobe za ku zo ku dole goro <laughs> bai yi ba to shi kenan ashe kowannen ku yana zuwa da kuɗi su a cikin masallaci ko kuka ce eh kuna zuwa da shi kin ce to daga yau kar ku sake zuwa da kuɗi sai dai ɗari biyar ko kuma in ce kuna zuwa da coins kwayayyakin kuɗi ko kuna zuwa ku ce eh na shekar ku sake zuwa da shi sai dai in nerori na ku takardun polima yaya yanzu wannan zuwa da kuɗin da na ce sai dai kaza wajibi ne yanzu sai wani ya je ce tab ai malam ya ce gobe dole mu zo da kuɗi za ku fahimci haka ganin dama ne kun fahimce ni ko kana da wani ra'ayi ne eh la salata ka san me suke cewa ana cewa yawa wasu na cewa la salata kamila ba wai ba sallah bane kwata-kwata babu sallah cikakkiya kenan akwai sallar amma ba ta cika ba ne inda ku wajibi ne karatun fatiha in dai ba yi ta ba to sallar ta lalace eh, kar ku yi in ba fatiha ba to wannan magana sai ta nuna me kamar yaya ya za ta nuna ai yanzu ne na buga muku misali watakila wancan idan wancan wani abu ne ya shiga duhu ai gashi na gaya muku kuɗi ne kuke zuwa da shi na ce kar ku zo da shi sai kaza yanzu wannan yana nuna cewa dole ne ku zo da wannan kuɗin

ai tambaya akwai nau'i na tambaya a ciki ka san ba annabi cewa yi karatu kuke yi a bayana kana ji kuna karatu a bayana suka ce eh muna yin karatu a bayanka yace to ku daina sai dai in mutum yana so ya yi baciya ah, <laughs> to ai shi ne ma'anar ah, to ai shi ne ai shi ne ai baka ji ba to shi kenan to shi kenan bari ƙaro muku wani misali bari ƙaro muku wani misali da hannunku zai iya tabawa dan na ga akwai masu goyon bayan ra'ayin da yawa mai gida ne ya zo ya tarar da yara a gidansa suna surutu kaji ko kuma akwai mara lafiya a gidan nan yanzu yake da yara wato surutu kuke yi ko ha kana fahimta na wato surutu kuke yi ko suka ce eh surutu muke yace to ku daina sai dai in karatun ƙur'ani za ku yi yanzu to Allah malam yanzu a nan gurin malam wannan maganar da aka faɗa surutu kuke suka ce eh to ku daina sai dai in qur'ani za ku karanta yanzu cewa da yi sai dai in qur'ani za ku karanta za mu sanshani cewa wajibi ne sai sun karatu qur'ani nan to karatu ya bayyana ban ji ba la salata eh babu sallah eh tawili suka yi cewa suka yi ba ana nufin waila salata bane za mu zo mu yi bayani wai babu sallah ta ɓaci bane ka ji ko ba wai ana nufin an kore ta ta ɓaci bane na'am na wannan irin zai kira ya din ya za mu kalle shi tasiri ne ko mutane ne ya raba mana shi ai shine abin da na gaya maka na ce malamai sun ce annal istisna'a min hukumin ya yadullu ala naqidihi idan yawwa idan an aka faɗi wani hukunci aka ce ban da kaza ina yana nuna wannan kishiyarsa kaga ai suna karatu yace su bari kaji ko su bari su yi wancan to abin da ake rikicin shi ne da ce ku bari sai dai wancan da za ku yi wannan yana nuna wajibi ne to kai ma ka dawo shi ne suka ce wannan abin da yake nunawa yana nuna cewa la taf'alu wannan layu ne anil qira'a a al-imam fil jahariya bari ka ji wani tawilin kuma la taf'alu ku daina yin karatu wannan ku daina yin karatu a bayan liman in yana bayyana karatu da yace sai dai fatiha ya dullo ala adamin nahi an qira'atil fatiha sai dai fatiha to wannan yana nuna cewa ba a hana karatun fatiha din ba mana adamu karahiyatiha wa hurmatiha ba makaruhi bane ba kuma haramun bane sai suka ce wala dilalata fihi babu wani dalili anan biwajhin min wujuhi ala rukuniyyatil fatiha babu wata fuska akan wannan bayanin da zai nuna cewa wai fatiha dole ne an wujubi ko a rukuni ce ko kuma wajiba ce sai dai in a tabbatar da wajibcin karatun fatiha da wani dalili na waje ba dai da wannan ba a wannan hadisin kam sai dai ku hakuri la taf'alu illa bi kaza a'a baya nuni akan haka ga wani misali da Allah ce wala la tuwa'iduhunna sirran eh illa an taqulu qawlan ma'rufa dangane da mata masu yadda kada a je a keɓance a ɗanyi alkawali da su a sirrance ai magana da su illa an taqulu qawlan ma'rufa Allah ya ce kada ku keɓanci mata masu idda ku yi magana da su a sirrance sai dai in ku yi wani abu sananne a shari'a malamai suka ce me sananne a shari'a kamar misalin ka rika dan aika mata sabulu tunda mijinta ya mutu ne bata ga wata gaba ba akai akai kaga wannan wani abu ne abu na jirki waye da kamar wanka ko ba haka bane ko kuma kana zuwa kana ina dan gaisawa ka ce kai wallahi duk wanda ya samu mace irin ki gaskiya ya dace ka ba ita kace ba ina dan kuna fahimta ko kuma ka ce kai amma wallahi gaskiya kina da nutsuwa mijinki ya abin nan ya samu matar kirki ka gani baka fito karara kace kana da muradi ba to wai da anan ayar da Allah ce la tuwa'iduhunna sirran kana jina la tuwa'iduhunna sirran kada ku keɓance su a ku yi magana da su illa an ta kulu kaulan ma'arufa sai dai in ku faɗi wani zance sananne to yanzu faɗin wannan magana sananne a shari'a ɗin dole ne aha to da wannan ayar da wacce hadisin duk iri ɗaya ne ka nemo wani hadisin kuna ka huta amma nan kan dai bai zai yi ba na'am eh eh eh, eh. shi wannan istisna ne ba mun kadi ne dangane da hannu bare da gaske amma kuma bai zama cewa dan an hana wannan bai zama cewa an wajabta wannan yawwa da tijo abinda nake kokarin in faɗa kenan mala an sai ka yaƙuri ga wanda ya fi ka shekaru yayi ka gani nan ni din nan da nake zaune a gaban ka ni ina cikin masu ra'ayin wajibcin karanta fatiha ka ji ko gamamu idan yana bayan liman amma amana ce ta ilimi dole mu ba su hakkinsu kafin mu kokarin zuwa mu rusa wannan maganar dole sai mun ba su hakkinsu don ba amaki gaskiya watakila a nan take ko ba gaba ne ba ai akwai wasu maganganun daga baya waɗanda ba wannan ba amma dai kun ji abin da suka faɗa kuma yanzu misalin irin ra'ayi na su Abu Hanifa Allah masa rahama galiban misalin a duniyar ilimi ko ma ko ɗalibai in an ce Abu Hanifa ya faɗi magana kullum sai ka ga kamar ba a damu da ita ba ana ga kamar ba ta da ƙarfi saboda janibin mazhabarsa akwai karancin hadisai a ciki ko ba ne bane ba to alhamdulillah mun yi ƙoƙarin kawarwa to amma dai a kafa hujja da wannan hadisin akan cewa wajibi ne karatun fatiha a'a za mu zo kan ɗayan ba tayi malaman usulu sun tafi akan al-istisna'u ba'da an-nahi ka rike wannan ka'ida ce أن الاستثناء بعد النهي لا يدل على الوجوب ku daina shan ruwa a tsaye sai dai na zaune kar ku sake zuwa gidan nan kuna gudu sai dai in ku zo kuna tafiya duk lokacin da aka yi hani sai aka faɗi wani abu a bayan hanin mana aka aka ce sai dai kaza a ka'idar malaman usulu baya zama wajibi ina ba ta fahimta ku daina cin albasa sai dai ku ci wake shikenan wani sai zo ce cin wake dole ne <laughs> eh al-istisna'u ba'da nahyi لا يدل على الوجوب لا يدل على الوجوب kuma لا يدل على الركنية to me وإنما nuni الإباحة inna ma yufidu al-ibaha kawai yana nuna ne to yace kamar yadda hadisin ya zo riwayar ibn abi shayba mursali ne shi ma hal na khalfa imamikum kuna karantawa ne bayan liman din sai suka ce to wasu kuma sai suka ce la kai yaya wannan mutuwa zai ko shin kuna karatu ne bayan liman din wasu suka ce eh muna yi wasu kuma suka ce a ba ma yi rabuwa bi suka yi wasu suka ce muna yi wasu kuma suka ce ba ma yi to shi ne sai ce in kuntum labudda fa'iliyin idan ka ji ba idan har ba makawa sai sai kun aikata falyakra ahadukum bi fatihatil kitab fi nafsihi ɗayan ku ya karanta Fatiya a ransa in dai har ba makawa sai kun yi yanzu inda wajibi ne zai faɗa musu wannan a yau ai daman kai ma abin da ya sa kuwa ne ba kai ba kana tunanin wani abu ne da mun ma mace muka kar ai ba amma yanzu muna so mu tashe ka ne a yanzu dai akan ra'ayin cewa dole ne sai an yi to kuma yanzu abin abin abin da kamata ka fahimta shine yanzu in ka ce wajibi ne karanta fatiyar a sallah din to waɗanda suka ce ba sa yi fa ya ce ku sake sallah dace do kai bawan Allah dan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ga hadisin ibn abi shayba shi ma mursali ne an ce kuna yin karatu bayan liman wasu ka ce muna yi wasu ka ce ba ma yi sai ce idan dai ba makawa dole sai kun yi kaji ko in dai dole sai kun yi to karanta fatiha to yanzu a nan gurin a cikin hadisin aka kaga gama magana an ce ku wanda ba ku sai ko rama sallah to ina la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab eh? a'a tambaya yi kuna yi wasu ce muna yi wasu ce ba ma yi sai ya dawo ya ce to in fa har ba makawa sai kun yi yanzu wannan magana ma mai take nuna wata kunna in fa dole ne sai kun yi to ɗayan ku ya karanta fatiha idan kuma ba dole ne sai kun yi ba fa kar ku yi ha in ma za ku yi din kaji fa in ma za ku yi din in ba za ku yi ba fa yanzu wadancan da ba su yi ba an ce kura masalla to kaga da an ce sura masalla to da fatiha ta zama rukuni ta zama dole har yanzu ba ban dire ba ina nan na tafiya ne a hankali a hankali kan waɗancan ra'ayyukan na mala idan misali mutum ya zo

idan ka zo ka bi liman idan ka zo ka bi liman baka yi fatiha ba kaga ai baka yi fatiha ba kai Allahu akbar kuma ka bi shi to ina la salata liman lamai yaqra bi fatiha kitab kawai cewa zaka yi shi kuma wannan ai nassi ne yace ka bi din haka zaka faɗa nassi ne yace ka bi nassi ne yace ka bi kun bayyana wannan tayyib to sai mu zaukan hadisin fa inna la salata liman lam yaqra bi ummil qur'ani ya za a yi da wannan hadisin ka san me suka ce suka ce wannan fa ana bayani ne wato akan sifar ita ita fatiha din wato saboda matsayin fatiha amma ce ma wanda bai karanta ta ba ma la salata lau da sallah nan fa ba ana bayani ne akan hukuncin sallah ba ba. ku nutsu. suka ce <laughs> na dariya <laughs> wato akwai akwai dabaru a cikin magana kenan suka ce a nan ana bayani ne akan sifar wato matsayin fatiha amma ba wai magana akan ingancin sallah ko rashin ingancin ta ba babu hukunci a nan wurin suka ce alwasfu ne a ka'ida kuma alwasfu la yastalzimul hukuma dan kana sifanta abu ba yana nufin kana bada hukunci ne a kansa ba kawai wannan yana nuna menene wato halaccin karanta fatiha a cikin sallah kuma yana bayani akan matsayin ita fatiha din ina fatan kuna fahimta wasu suka ce wai misalin wannan shine kamar ka ce da wani kafiri ka yi sallah fa ka yi sallah saboda babu addini kaji ko babu addini ga wanda baya sallah kafiri ne ka same shi ka yi sallah saboda ba addini ga wanda baya sallah a nan gurin umarnin nan da kace masa yi sallah wajibi ne akan sai sallah wannan lokacin ba wajibi ba ne amma sai kai mai bayani kace babu addini game ka wanda bai sallah ba kamar kana bayani ne akan me matsayin sallah da darajarta amma ba kana so ka ce wai sallah din shi din wajibi ne a kansa ba to suka ce daidai yake da la salata liman lam yakra bi ta gida ku karanta fatiha ba wai dan fatiha <laughs> ba wai dan fatiha dole ba ce ba saboda saboda matsayinta ita fa wato babu sallah ma ga wanda bai karanta ta ba abin yana da rikitarwa ni kaina ban yarda da wannan ra'ayin ba gaskiya bai burge ni ba kuma na yi in gamsar da kaina ban gama gamsuwa ba amma amana ce ta ilimi in fada ban sani ba ko wani ya gamsu wallahu alam ko ba ka bani ba me za ka ce malam amma gafa ce a bisa kamar ana bayyana yi karatu a cikin sallar da ne mai yi karatu a cikin sallar da ne ban gane ba ke so ka ce ba da farko ya ce sukarin karanta fatiha dole ne yawa a nan gabar ba eh. amma a gabar da zamu wuce yi to ya shi eh. a nan kuma ya hana su yi karatu a cikin kallon da yi ne yake to da ya ce sukarin karanta fatiha din dole ne da wani hadisi na talata Na salata to ai shine ka suke maka bayani akai anan ba ana nufin hukuncin sallah ake bayani ba wato muhimmancin ita fatiyar ne a ah, kamar yanzu da kace wa kafiri ya sallah yanzu shi kafiri sallah dole ce a kansa a ah, to amma kace sai ka kace ya bar wajibi ai shi aslan ma sallah bata zama dole a kansa mutum da bai ce la ilaha illallah ba sai ka ce babu addini ga wanda mai ga wanda baya sallah ga wanda baya sallah to suka ce anan dai abin da ake nufi saboda sha'anin ita sallah haka yake ana son a karanta fatiha to shi sai aka faɗi wannan kuma shi ne aka ce ga wannan wanda yake ba musulmi ba aka ce yi sallah alhali kuma sallar nan ba wajibi bane a kansa a wannan lokacin haka suka ce shi haka suka ce na'am eh almusalli na ji rabu na kuma malamai suka bayani cewa a wani jatin nan na farko dai akwai shi kuma haka tadabburi ba haka to sai nake ganin tun da akwai tadabburi idan aka zo ana karatu na liman ina a bayyane a wannan lokacin mamu kamar kamata su da gagguri da karatun da shi ne mamu ke haka sai munajati da shi haka amma yayin da ya shi kuke karatu a sirri na'am to munajatin su kuma ya koma ga kansu su ma su karanta fatiha din dan sa aiwatar da wannan munajati to ne sallah yana munajati ne da ubangiji dan suka shiru a lokacin kuma eh su kaman ba sa munajati ne abu ne. yanzu kai wani ra'ayi ka ɗauka cikin ra'ayukan nan a ni na ganin ra'ayin da nake dan kansa ni eh, kake dan kansa yawwa haka za ka faɗa eh. ina ganin a yi karatu a bayan imam yayin da ya sirranta sai karatun fatiha shi ne abin da dole ne dole ne a karatu eh, akan wannan ma'anar wannan hadisin dole ne idan ba za ka tsaya a gaban ubangiji ka shi ka shi kana ma'anar shi haka to in ana bayyana fa ana bayyana ba sai kai idan kuɗi da wannan karatun da kake ci a lokacin me hukuncin karanta fatiha ana bayyana kai a wajen ka hukuncin karanta fatiha ya a kan wani yadda wannan hadisi ne ka ya tashi daga kanka ba ba ya ka ba dole bane eh. karka yi eh tunda an ce na ne ya ta maka kana dai kan wancan nan ne <laughs> to shi kenan to shi kenan malamai suka ce zahirin wannan hadisi din na na wato magana akan fatiha din yana nufin cewa halaccin karatun fatiha yake magana halaccin karatun fatiha saboda wani zai zo ya ce maka a can wannan ra'ayi naka da kace cewa in mutum in liman yana yana yin karatu a bayyane kuma kai ke shiru don ka gana da Allah sai annabi ya ce babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba kaga zai dauki abin kamar matsayin wajibi ne to anan sai yake so ya ce mana halarci ya halatta ko liman yana karatu kai ne ka karanta kai ma a bayan shi a matsayin halal ba ba a matsayin wajibi ba suka ce walau jaharan imam ko da liman ya bayyana karatu halal ne mubahun ne kai karatu a bayansa wani zai ce kuma to ai akwai ka'ida kuma ta usulu annahyu muqaddamun ala al-ibaha hani shi ake gabatarwa akan halattawa inda ta'arud yayin da aka samu cin karo tsakanin an hana an ce ai kuma an hana yayin da ka samu umarni a shari'a ku rike wannan ka'ida za ta taimaka muku shari'a ta ce jama'a ai kaza sai aka samu wannan sun kuma yace kar a yi to galiban an fi rinjayar da bangare na hani akan bangare na me na an halacci idza ta'arada nassani ahaduhuma hadirun wal akhar mubihun fa innahu yuqaddamu al hadiru ala al mubih wannan ita ce ka'ida ta usulu to amma ana sai mu ce ai babu cin karo babu yanzu misali idan Allah ya ce a saurara in ana karatu a saurara ko to idan sallah boye ce fa ha in sallah boye ce akwai cin karo dan kai karatu liman yana yin karatu babu babu cin karo babu cin karo babu cin karo a tsakani kishi shi wasu malaman suka ce kawai dai mu hadisin nan abin da zamu dauke shi dole a rage masa karfi gaskiya can ga aya ta ce a shiru kuma nan an ce duk wanda bai yi ba kuma ba da sallah kaga dole a samu a samu mafita to ya za a yi abin da za a yi shine idan liman yana karatu kai shiru ka saurare shi yanzu mun fara gangarowa ra'ayin da fi inganci kenan idan liman yana me yana karatu a bayyane kai shiru ka saurare shi saboda Allah ya ce me wai idza quri alquranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun amma idan yana yin karatu a boye fa wajibi ne sai ka karanta fatiha saboda annabi ya ce me la salata liman lam yaqra fatihatul kitab ina ce yanzu kai aiki da nasoshin gaba daya ko ba yi ba da an yi aiki da su gaba daya na'am Yau to sai wani ra'ayi kenan na gaba wanda suka ce kenan ya halatta a yi karatun a sakatatul imam imam sakatatul imam shine wai wuraren daga sukut ne wuraren da liman yake yin shiru idan yana sallah yanzu kaga yana kabbar sallah zai dan yi shiru saboda yana yin du'a wal istiftahi addu'ar nan ta bude sallah ko to kaga anan suka ce ya halatta ka jefa fatiyarka shaf shaf kenan suka ce kuma idan ya gama karatun fatiha ya ce wala dalin kuka ce amin ko ba yana dan yin shiru ba kafin ya shiga sura suka ce anan ba ya halatta ka jefa fatiyar ka eh gaskiya ne to amma shi kuma wannan nabin ai zai iya yiwa shirin da zai ba zai baka dama har ka gama karanta fatiha ba wasu kuma cewa suke idan yace alhamdulillahi rabbil alamin kaje alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim الرحمن الرحيم <laughs> ka tabbaka wai za ku ri'al qur'anu fastami'u kun ka eh. mutum na'am ban ji ba eh. na ji ai wannan ba matsala ba ne karanta fatiyar ai kaga yana tsaye bai fita daga rukunin ba wancan rigaya da ake magana ka riga shi wani rukuni ka riga shi ruku'i ka riga shi sujada shi ma nan haramun ne ka aikata sallah ba ta ɓaci ba dan ka riga shi sujada in ka riga shi sallama in sallah ta ɓaci amma yanzu nan misali shiru yayi ka jin fatiyar ka kafin ya gama du'a istiftahi kai kuma sai a ce da kai da kace ana so du'a istiftahi da du'a istiftahi da fatiyan wacce ce tafi garbi to sai fatiyar sa ana so ko to ga wannan kun wajibi ne <laughs> kaga sai wajibinsa da haka dai a dunkule ya ku yan uwana dangane da karatun sallah idan kana bin liman sallah ta bayyane in akwai wasu ce in akwai saboda wajibcin fatiha din ko da a bayyane ne dole sai ka yi kokari ka karanta za mu zo mu karanta wannan magana din nan gaba kadan insha Allah ta'ala suka ce inda yadda za ka cusa fatiyar ka ka cusa idan ko ba haka ba in ko ba haka ba to sai ka shiru yana karatu kana shiru amma in yi shiru wurin da yake sallah a ɓoye to fa dole ne sai ka karatu karatun fatiha wannan shine ra'ayin da ya fi dama dama a ciki wanda zai fi da kai daga rudani in banki wannan na'am menene hukuncin da wanda ya saurari kira'a da wanda kamar yaya da wanda ya saurana a ah, da bambanci mana ana nufin dai kowa akwai lada yawwa maganar lada dai akwai a kwarai ko da bambanci mana na zo na zauna na yi na yi izu biyar lafiyayyu kaji ko kullum kai kana zaune kana saurara waya ce duk muke da kai ka dai saurara Allah zai baka ladan saurari ni kuma zan samu ladan karatu in banci wannan yawwa to yace sun mana hahum anil qira'ati kulliha fil jahariya to a wani rikicin ko da ga yan uwa mata nan sun aiko takarda mu assalamu alaikum daga bangaren mata an karam kallawa a gaskiya mu mata mun shiga rudani fa da wannan karatu ya kamata a mana filla filla to filla filla da shine da karshe duk wannan ihun da muka yi ta yi da tattaunawa tunda ku mata ne dama kwakwalen ku haka ya kamata su zama a takaici abin da muka ce muna magana ne akan wajibcin karatun fatiha a bayan liman idan kina bin liman sallah a karatun bayyane ki saurara ki ji karatu in yayi shiru a karatun boye wajibi ne karanta fatiha kura a je a rike wannan aita bauta Allah yace sun mana hahun anil qira'ati kulliha fil jariya sannan kuma daga baya manzon Allah ya hana su karatu ma to bari ma ku ji ma daga baya ma annabi ma ya ma hana karatun ma gaba ɗaya ma hatta a bayyana wa zalika hina man sarafa min salati jahara fiha bil qira'a wannan kuma ya faru ne lokacin da ya idar da wata sallah da ya bayyana karatu wa fi riwayatin anna salatu subh sallah asubai ce fa qala hal qara'a ma'i minkum ahadun anifan ɗazu wani yayi karatu ne tare da ni a cikin ku yanzu ana sallah asubai ce ko ko ba ka bane fa qala rajulun na'am ya rasulullahi wani yace eh ya manzo Allah tabbas mun yi karatu a bayan sa fa qala inni aqulu mali unaza in unaza annabi yace to dan me za a rinka jayayya da ni dan me za a rinka kuɗa min karatu ina yi kuna yi tofa <laughs> imam al-khattabi yace abin da ake nufi da al-unaza wato unaza mali udakhalu fil qira'ati wa ughalabu alaiha yaya za a zo ana shishigan min da karatu ana rinjaya na ina yi kuna yi ni ba na san haka kuma munaza'a nan za zata iya daukan ma'anar musharaka me yasa za mu zo mu haɗa kai da da ku ina yi kuna yi ai wanda ku saurara me yasa za ku yi tarayya da ni qala abu huraira ku rike wannan magana ta abu huraira yace fantaha nasu anil qira'ati ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ma jahara fihi daga nan mutane ma suka daina yin karatu tare da manzon Allah a cikin sallar da yake bayyana karatu a ciki fi ma jahara fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil qira'ati in dai manzon Allah bayyana karatu suka daina bayyana suka dina yin karatu a sa shiru suke hina sami'u zalika min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma sai ce wa ofi an anfusihim sirra kun ga ya sashi a bracket ko sun karanta wannan abun a cikin zuciyarsu ne da ya ce dan me yasa ake jayayya da ni me yasa zan ina yi kuna yi abu wani ce sai suka daina daga nan sai kowa yake yi a ransa a sirrance fi ma la ya sharu fihi imamu shi din ma a zancen ba a inda liman baya bayyana karatu ne to yanzu ana nisa mai nuna na'am me ya nuna ku bayani mana na'am ya nuna cewa in liman yana karatu a bayyane ku yi shiru ku saurare shi idan yana yi a sarance fa in abu yake yi ku yi in abu yake yi ku yi fai. yanzu anan kun ga wancan ra'ayin da muka tafi ko wasu malamai suka tafi akan cewa za a iya tafi akan sakatatul imam inda liman ya shiru sai ku je ku jefa inda liman ya shiru sai ku je ku jefa kaga wannan shi ma akwai ta cewa akai kenan ko tunda Abu Hurairah ya ce kwata kwata in dai annabi yana karatu shiru suke yi in kaga suna yin karatu a bayan liman to sai dai in sallah ce ta me ta boye ba ta bayyana bane to wannan hadisin malaman da suka hana yin karatu a bayan liman sun kafa hujja da shi su ne jumhurin malamai jumhurin malamai sun tafi akan in dai sallah ta bayyane ne karatu a bayyane ne ba a karatu bayan liman haka jumhurin malamai suka tafi kuma da yawa cikin malaman hadisi sun tafi akan wannan ra'ayi haka imamu tirmidhi ya faɗa Allah ya masa rahama sai dai shi tirmidhin da imamul baihaqi duka sun tafi akan cewa wannan hadisin baya nuni akan haka wannan hadisin baya nuni akan haka suka ce li anna abu huraira alladhi rawa hadha alhadith kasaha anhu to yanzu abu huraira ne fa ya wannan hadisin cewa ya ce ba ya ce mutane sun daina ba to an samu riwaya daga shi abu huraira din wata ran aka tambaye shi dangane da hukuncin karatun fatiha a bayan liman idan liman yana sallah a sallar bayyane zan iya karatun fatiha a bayansa sai abu huraira yake ce da shi iqra bi hafi nafsika ka karanta kawai ka karanta a zuciyar ka karanta shi ba da ya wannan hadisin <laughs> shi ba da yi rawaito wannan hadisin kuma shi ba da fatawa akan wannan haka imam musulmi ya rawaito wannan hadisin tambayansa aka yi to suka ce to dole wancan hadisin gaskiya zai iya samun matsala kenan suka ce da wancan hadisin ingantacce ne to da ba yadda za a yi abu huraira ya ba da fatawa saɓanin abin da ya ruwaito yanzu sai anan za mu shiga wata matsala matsalar ya tukanta za mu tsaya shin idan mai riwaya ya ruwaito magana kuma shi ɗin mai riwayar ya aikata saɓanin abin da ya ruwaito shin wanne za a ɗauka ne إذا روى الراوي hadisan فأفتى بخلاف ما روى هل القول ما روى أو ما رأى idan rawi ya rawaito hadisi aka tambaye shi a wani guri ya bada fatawa sabanin hadisin da ya rawaito to yanzu za a bi maganarsa ne ra'ayinsa ne abin da ya fahimta ne wataƙila wancan hadisin ba haka yake ba ko ku ne za mu rabu da maganarsa mu riƙe waccar abin da ya ruwaito duk da cewa shi din da ya ruwaito bai aiki da abin da ya faɗa ba <laughs> wanne za a ɗauka za a ɗau fahimtarsa a ajiye ta annabi ko <laughs> na'am za a daure za ya ji kenan yanzu kana so ka ce ya ruwaito magana daga manzon Allah haka take kuma ya zo ya aikata sabaninta fatawar ya ruwaito ga abin annabi ya ce kuma ya zo ya ba mutane sabanin abin da manzon Allah faɗa da ya ruwaito shi ya ga almajiransa shi ya ga almajiran sai ce gashi gashi abinda manzon Allah ya ce ku yi kaza ko ba gaba ne ai babban misali wannan hadisin yace annabi ya ce mani unaza dan me za a rika tarayya da ni a cikin karatu abu hurairah yace daga nan mutane suka daina yin karatu bayan liman saboda annabi ya hana a daina tarayya da shi a cikin karatu sai daga baya wani ya zo tambaye shi a ganin wakan lawa ya hukuncin karatun fatiha bayan liman ya ce kaza karanta to ne za a dauka abba dam a ɗauki abin da ya rawaito daga hadisin Allah a annabi shi kuma a tuhume shi ba a tuhume shi ba zai iya mushi abin ga tsammanin cewa ko zai iya manta a kan abin da ya roƙe kan hukumar ba inda na adam ne zai iya manta amma wannan abin da aka yi ya rufe ta abin da abin da ya roƙe an ba shi uzuri nan eh, to kai me zaka ce na'am ka ji ko shi ba mai riwayan nan tsakani da Allah ya zauna ya karantar da almajiransa da ɗalibansa ai ya fi kowa fahimtar mai yaro shi ne je da gurin annabi ba direct kuma an zo an tambaye shi ya faɗi sabanin abin da ya rawaito na'am ha ka karanta mu yanzu abin da dama ba a zuci ko abin nan ba dama ba bayyana za a yi ba a sirrance yake nufi amma a can din cewa yayi ai shi ya faɗa ƙarara ya ce a yake cewa hannun su anil qira'ati ma rasulillah fi ma jahara fi rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil qira'a hina sami'u zalika min rasulillah wa qara'u fi anfusihim sirran suka karanta a sirrance shi ina fi ma la ya fiye imam a cikin inda liman baya bayyana ba a ni yanzu cikin ina ina neman ra'ayin ku ne ya mu yanke hukunci ba yanzu kun gane rikicin ko ko mu gane rikicin ba yanzu nan mun zo wata gaba ce da muka samu matsala an ce an hana ma karatun ko gaba ko ko ba ka bane har mun samu relief a wannan relief ko an hana ma karatun a bayyane ne bayan liman waye rawaito abu huraira to kuma gashi an zo riwayar imamu muslim an tambaye shi yaya magana karatu bayan liman yace ce kaga karanta na'am eh yana karanta na shi ne ta magana da ya faɗa wa ta yake ka faɗa a cikin sirri eh. a cikin zuciya ta yi ba yana gaya mana ne da hukuncin da na cewa idan ni mai yana yi a kana nufin wato dai sai dai mu ji yadda magana Abu Huraira da yace wancan ka karanta ka karanta ne in liman yana karatun koyi ka karanta a sarrance in mun dauki wannan babu cin karo ko to akwai rikici tsakanin malamai shin abinda mutum ya ruwaito da abin da ya aikata wanne za a gabatar za mu zo kansa insha Allah tabaraka wa ta'ala amma sai sati mai zuwa idan har haka ne wannan abin da Abu Hurairah ya faɗa da ya zama hujja za mu yi aiki da shi cewa ya ce wani ya karanta to gaskiya za a kori da yawa cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa da yawa akwai abubuwan da za a kawar inda an ce annabi ya hana kuma shi kuma ya zo ya ce ya ce a yi to za a kori abubuwa da yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yanzu misali an samu riwaya manzon Allah sallallahu alaihi ya ce idan kare ya yi lallagi a cikin kwanan ɗayanku ya zubar da ruwan sannan ya wanke shi sau bakwai wannan hadisin musulmi ne da imamun nasa'i da wasu cikin malamai sun ruwaito daga cikin wannan suka ruwaito wannan riwayar akwai abu huraira amma an zo an tambayi abu huraira me hukuncin kwanan da kare ya shiga lallagi ya ce ka wanke sau uku kuma ya ruwaito wa mutane daga manzon Allah sallallahu alaihi cewa ya ce a wanke sau nawa sau bakwai ina so yanzu in in yi magana ne akan ra'ayin mutane da suke cewa wai za a ɗauki ra'ayin shi mai riwaya ne ba wai ra'ayin abin da ya ruwaito ba ba abin da ya ji daga manzon Allah za a faɗa ba a'a aikin da ya aikata dan ka ce ai ya fi kowa sanin abin da ya ruwaito to yanzu ga wannan hadisin kai da kai nake ya ce annabi ya ce in kare ya sa baki ya yi lallagi a cikin kwanan ɗayan ku to a wanke shi sau nawa sau bakwai to shi kuma an tambaye shi ya ce a wanke sau uku ban ba ka da hujjar da za ka kare shi ko to yanzu a nan gurin wannan matsala din ta cewa wani ya rawaito ya saba wani ya rawaito ya saba matsala ce mai faɗi wanda suna bukatar ƙarin bayani insha Allah wani sati akan ta zamu rufe sai ku hakuri mu dakata a nan yanzu dai muna tsakiya har yanzu fa ba mu dire akan hukuncin karatun batiya a bayan liman ba yaya ne ne wajibi ne za a yi ba za a yi ba insha Allah sai wani sati za mu tike mu karar da zancen cikin taimakon Allah tabaraka ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya mana arziki ya ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wani malaki cewa da Allah ni ne na manta sallar isha'i sai tsawon kwana biyu na tuna ya zan yi to Allah raba ka da wannan gafala kuwa mutum ya manta sallah bai yi ba ta isha'i har kwana biyu ba kai ba kai kuma kake a duniya haka sai ka yi sigifari ka tuba yanzu yanzu kuma ka tashi ka yi ta manzo Allah ce man nasiya an salatin man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha wata riwaya fa inna zalika waqtuha wanda ya mai bacci ya yi bacci ya daɗi ya bacce wata sallah ya kwance ta gaba ɗaya ya cinye ta a bacci har lokacin ya ƙure to ya sallace ta lokacin da ya farka zai iya yi wa mutum ya bacci a sallah zai iya yi ba ku ji labarin wanda suka yi baccin kwana biyu ba sun je sun yi aiki sun gaji sun yi kwana uku ko hudu ne suna aiki ba sa bacci aka biya su kudinsu suka ce to bari mu sha maganin bacci mu je mu yi baccin kwana biyu mu huta ya labarin sallah Allah ji kanta suka shiga suna bacci mutum ya kwana ya ni ya kwana ya ni iya bacci <laughs> to shi ɗayan shi kam daga nan ya tafi ya kwanta yana bacci ya kwana ya yi ni bai tashi ba aka buga aka buga bai tashi ba aka balle kofa kurin an ganshi sai suka dauka ya mutu aka tattara shi saboda dogon bacci fa aka masa wanka ita bai tashi ba muguwar kwaya ta sha mai kashe jiki overdose aka watsa masa ruwa aka nada shi a cikin likafani duk yana bacci aka ɗora a makara duk yana ji abin kama a mafarki suka ɗebe shi suka kai shi suka afka shi a cikin kabari kwana na biyu yana cika kenan shi abokinsa ya zo zai zo su daɗa fita nema tun da damar yan neman duniya ne sai ya gana da mamakoki ya ce ya aka aka ta haiwa ne Allah ya masa rasuwa ya ce wallahi ba mutuwa ya ba ya ce ba mutuwa me suka ce subhanallah kamar yaya ya mutu wallahi an binne shi ya ce ba mutuwa ya ba aiki muka je muka yi na kwana kaza ni ma yanzu yanzu da na tashi ni ce zan zo mu tashi shi mu bauta wallahi shi yasa mutane na shakka kayya kayya kayya kayya yace shi san bai da wasu an ja bude kabarin nan aka je aka farke kabarin nan da aka bude kabarin wallahi aka samu yayi tabuje buge a cikin kabari yayi yayi ya faffarke ni kafanin zafi ya tashe shi ba numfashi yayi bubbuge har ya ji ciwo amma kuma ya mutu kudin sai fashe da kuga mana ya yi kokari daga baya wahala ta tashe shi kudin sai tarar da kansa a wani wuri a wani yanayi yayi yayi yayi ta doke doke yayi buge buge ya tashi da zai iya yiwa ta danne shi eh ta lahira haka to ta ba aka yi masa gaskiya ne to yi masa a matsayin matacce ne amma da mutum to ai yanzu ya mutu an yi masa wanka wankan ya kare ne menene wanka da sallah addu'a ce an riga an yi yanzu kai yanzu na ce Allahumma gfirli Hamza gafara ba ta yi ba ita ce yi addu'a ta ji baya so a buga misali da shi <laughs> to zai iya yi wa? da aka bawon Allah abinda za ka yi ne? sai kai sallar lokacin da ka tuna kuma da Allah ka daina manta sallah wannan ce da Allah malam mutum yana yin sallah yana bin liman to shi kafin ya gama karatun fatiha liman ma ya ma yi ruku'i ya yi sato ya zai yar baya wa sai lada ke hasa akwai limamai masu sauri musamman idan sallah ɓoye ce kafin ka farga ya yi ruku'i tuntunin ƙwarai da gaske ya za ka yi sai ka haƙura ka bi shi a haka amma shawara ka samu masallacin da yake yin sallah cikakkiya mai kyau yawa ka daina zuwa masallacin yan gargajiya kana sallah don yan al'ada kurin mun tarar da iya da kakanni ana sallah mu ma kurin ana yi babu wani tsari ba ilimi ba karatu ba a karantarwa shi ne limamin babu ilimi ka daina sallah irin waɗannan masallatan dan sallar ka makaminka ka fahimci wannan Wani yana ce da Allah mala amin bayani akan wai idan mutum ya dago da garkuwi ina zai ajiye hannunsa zai kama kirji ne ko zai sauke muna nan yana gaban mu kanan insha Allah kai hakuri ka ci gaba da zuwa in Allah ya da zamu zo magana a kansa ina za a ajiye hannu wannan ba Allah ya kawo karan matarsa ya ce shi dai a gidan da yake ciki kamar gidan haya ne kenan yana ciki mai gidan yana sama shi ɗin kuma yana ƙasa shi mai gidan baya fita masallaci sallah sai dai ya yi ta gida tare da iyalansa kowace sallah amma ban da juma'a juma'a dai yana fita wace to shi matarsa tana da ƙoƙarin bin jam'i sai ta rinka bin wannan mutumin mai gidan da yake sama ɗin, ita tana ƙasa sai ta rinka in ta je sun ta daga rika mata tun su sai ta bi sallah tana nan ƙasa su kuma suna sama yace yayi yayi ta daina amma ta ki yace shi ya ma ba ta dama in ta ji za su sallah ta haura saman ta je gurin can din ta je ta haɗu da matan shi su sallar Ta tambayar su anan guda biyu ce shin sallar matar tasa ta yi ita da take bin sallah ana yi a sama ita tana ƙasa ko ba ce ba to tunda akwai jahilci akwai rashin sani sai ta tuba ta daina ta gyara ana so in zaka bi sallah a samu cikar sahu da haduwarsa sai dai idan akwai sauti wadataccen sauti babu haufi idan mata ne tunda ba za su haɗu da maza ba to in dai dan tsakanin su wasu malamai sun ce kamar yanzu yar katanga guda daya ba laifi yanzu kamar muna sallah anan akwai mata a bayan mu a wannan katangar kaga duk abin da muke suna ji wannan ba laifi amma idan akwai gararin da zai iya gittawa ya zama to su ji su kasa jin me yake faruwa to anan gurin bai halatta yi sallah irin wannan yanayi ba kawai dai abin da ya fi dacewa ya fi kamata ta tashi ta tafi can ɗin wurin su ta je ta bi sallah a can shi ya fi in ba haka ba kuma ka rinka fito da ita kuna tafiyar masallacin tare in kun yi sallah sai ku dawo tare shi ya fi shi ko mai gina ya sallarsa take sallarsa ta yi amma ya saba wa Allah sallarsa ta yi amma ya saba wa Allah dan babu wanda ya ce maka ka zauna a gida kana jam'i da matarka wai ba za ka je masallaci ba ka fita ka je masallaci kai sallah da jama'a da Allah zai kama shi da alhakin kin fita ya je ya jam'i sannan sai ya ce da Allah mala a mana bayani akan goman hajji din nan dangane da azumi to ala ayi hali wannan goma ɗin dai daga yau da ta shiga ana so a yawaita ibada zikiri karatun alkur'ani salatin annabi tuba sadaka ayyuka na alkhairi alqurbat da at sannan a yawaita yin azumi ko da ba azumci kwanakin duka ba a yawaita yin azumi babu da yi riwaya sarihiya sahihiya wadda ta fito karara ta nuna cewa annabi ya azumci waɗannan kwanakin gaba ɗaya amma dai an so a yawaita ibada da azumi a ciki amma batun ka kama tun daga yau kai ta azumi ba za ka daina ba sai ranar arba an ka sha ruwa kenan eh ka yi aikin ibada mai kyau amma cewa annabi haka yayi a'a an dai rawaito annabi ya umarni da a ibada da ambaton Allah a ciki kenan me ya kamata kai yau kai azumi gobe ka sha yau kai azumi gobe ka sha an gane ko kuma kwana ɗaya kai biyu ka huta ɗaya kai biyu ka huta kuma akwai azumin arfa a ciki azumin arfa kuma yana kankare zunubin shekara nawa ha shekara biyu yukaffiru sanatu al-madiya wal baqiya yanzu bara in dai kai azumin arfan nan inda rai da lafiya tara ga wata mai zuwa insha Allah zunubin da kai na bara an yafe ma da wanda za ka yi na baɗi an yafe ma mutum ya zauna kurum ya zo ya cika jikarsa ranar tara ga wata ba karamar hasara ba ne malam tuwo abinci ba a ci in ka ga an daina ci an mutu Karin a hutawa wallahi tallahi kuwa karin a hutawa amma muna da ci wallahi wallahi ni dai ban sani ba ko ni ne ya shafa abin wallahi wani lokacin za ka wayi gari sai ka rasa mi ma za ka ci duk abin da ake cin ma ya ishe gaba daya kuma yanzu mu dinnan ma da bamu da ba abinci ma wani wadatacce da abin nan ka rasa mi ma za ka ci yanzu inda gurin wadata ne da rufin asiri akwai yan feti-feti abubuwa da su za ka yi breakfast Allah kuwa <laughs> Allah nake gaya maka in duk wanda yake fita irin kasashen waje in dai na sani dai lokacin muna jami'a a Madina in dai da safe baka da matsala da dan kek mai kyau ko irin yar gurasa mai kyau da dan asir da wannan da ka dan dai ka wannan akwai madara guda ɗaya roba ɗaya ka ɗauka ka sha yanzu a najeriya ina za ka sha madara <laughs> ba za ka sha ba to wallahi sai ka tashi ka waye gari ka rasa abin da za ka ci da ranar ma kullum mata kana rikici da su me za a dafa sai ka minti ashirin baka da ansar me za a dafa a mana yi azumi a yi azumi to amma ka'ida ne na bahaushe dole kullum kana ta fama da matanka sai sun shirga maka tsumame kayan nauyi Kasan jirgin in ya sha nauyi ya fi zaman lafiya to kai ma in gari yawa in ba a ɗinka maka wannan uban ɗumamen ba baka da kwanciyar hankali a mu sha ko kuma ci dumamen to ya nan zama da ƙyar tashi da ƙyar hankalin sai ya mu dinga hutawa sai dai masu larurar ƙwalsa kuma Allah rufa musu asiri hasan akwai masifa ta ƙwalsa kuma wanda Allah ya jarabe shi kuma sai ta hakuri kuma Allah ya yi mana muna fata Allah ba mu ikon aiki na gari Allah kuma ya sa mu cika da imani wassalamu alaikum wa barakatuh